A cikin shirin na yau, likafar mu ta yi zuwa Accra town da asali yarbawa ne suka fara zama a wurin. Shi yasa a da ana kiranta Lagos Town. A nan unguwar kasuwar da ake kira kasuwar Mala take. Kan dai in shiga kasuwar sai da na ziyarci sarkin Hausawan yankin da mataimakinsa. domin su ƙara mana haske game da wannan kasuwa da ake cewa kasuwar malata ni sarki ibrahim muhammad ilekabi abubu sarki hausawa nuta eh, ranka ya daɗe sarki wannan sarauta na accra newtown da ya tarihin wannan sarautar ya aka faro shi eh, sarauta an fara shi lokacin da ake nema ba wani sarki malata na lokacin malata aka sani da malata ya zo da su shi aka nemi ni sarauta shi ce a'a a bayan shi ba sarki ba ce a. muka hawa shekara shida har kai shekara bakwai shekara takwas to kafin ya zai sautar da da rafa na ma ya kiya alhaji badaru allah ji kansa da kuma kalisan muhammadu eh, mustapha ibrahim da mustapha ibrahim ya sa ce kabi sarautan so ni na yi ma da isaka da na yi ma da isaka kuma ce za baka so da kace baka so shi ne ce a in kokarin kabi zan ce to ba laifi tun da ya yi magana ba na kabi sarautan shi ne kabi sarautan to gabanin zuwan ka yi sarauta a nan a nan akwai shagabanni da suke jagoran unguwan kankazo eh, eh, eh, kafin sarauta da abin da sani da lokacin da za su kimara ta shi kenan jama'a ta kuma zo rasu kuma ba wani babba haka sosai shi dai ban shi ba ya yi makishi shi shi kenan lokacin duka nan ga daji nan daji lokacin ana ba kasuwa nan fas duk daji ne da daga mangu cin goji dai gashi nan dai manan tare da hali lokacin ya zan yi so ma gudewa ina gudewa kadan kadan lokacin bus ya zo ina sawa da jin na bai ke lagos town ina sawa da jin nan malatuna wurin bus ke sayawa to zai na gudewa wurin da na shaka zo muka zo muka yi park aka yi park daga nan to muna nan kuma muna wurin kubariya jama'a suka so ma zuwa ana raya kasuwan kada ka daga yin teburu daga baya dai ya ka zo ka duba ka ce ya kamata Uh, ko za ka iya uh, tuna inda unguwar ta samu suna lagos town tun farko yadda aka yi ta samu wannan suna lagos town don da farko na unguwar lagos town ake kiranta lagos town saboda yarbawa su karbi unguwa na'am sun yi zama nan sosai sun zama sosai lokacin da aka ba ma ta kasan yarbawa sun fi zuwa karbi kasan abin da ya sa yarbawa suka yi wa nan gari 2008 lagos lagos ko sunanka da matsayinka a cikin sarauta eh, sunana alhaji ibrahim sabi ina zama malami ne ko kuwa limami ne zaurin iyayenmu sun ka zo sun ka bude wanga unguwa da malata da yarbawa an ka ba unguwan shi yasa da ana kiran nan ga lagos town bayan lagos da malata ya samu an ka ba shi fili nan da ya zo shi kenan shi garin ya bunƙasa to ana zuwa ana sin kasa ana gina duk wanda ke fadama sabon zango duka suna zuwa suna saye saboda malata zai zauna nan to ana cikin haka nan malata malata an kara sun kace a su ba su da gari eh, lagos ba gari nan ga amma accra town to shi ya zama accra town to ana cikin accra town shi kasuwa ya taso daga can town da muna da last bus stop inda bank na yake last go stop kenan wajen kuma kasuwa yake to kasuwa yake karami already an riga an demarcate kasuwa nan ga to shi kenan an ka komo to ana ciki dai kadan kadan kadan kadan ana kiran new town market karshe dai shi zo malata market an na sun sun yi kan da dai a fi da malatan bai yi ba shi ya zaunu malata market malata ko na da ka je duka malata market to gaskiya lokacin da mala ta zo ya zauna nan ga ban san ainihin shekarun ba domin iyayenmu sun zo sun zauna albarka ne daga albarka ne sun ka biyo malata to lokacin duka ni an haife ni don haife ni 1943 to bi mana malata eh, newton ya zaune before 43 ah, to so kaɗan da dan gwada game da malata kenan to zuwan shi ya zauna nan ga shebar gari ya ya bunƙasa sosai kowa kuma na so ya zama nan ga don mutum ne da yake yana so mutane shi bai da zabe mm. bagwanje ne amma in ka zo baka sanin bagwanje eh, ya zo kuma shine sarkin gwanjawa shine malamin gwanjawa ko limamin gwanjawa yana ci biyu ne Kaɗan dai da dan fari wani rana ne ake cin kasuwa a wannan kasuwa kasuwan ga ana cin shirin asabar da laruba ne da asabar to shi asabar ne zai ya kwace laruban eh, amma asabar ne kasuwa sosai muna dai fitowa dab da kofar gidan sarki sai muka yi kicibis da wata mai sayar da koko da kunun kanwa da finkaso muka cika cikinmu kan mu shiga aiki min mota ba ta tafiya sai da mai. Eh, Suna na ta Ibrahim. Eh, za ki gwada mana da menene ke sayarwa? Ina sai da da ina shago ne. Ina sai da kaya daga shago she she kayan zai expire ba a siya. To she sashe na koma kuma Fin kaso na ke sayarwa. Eh, don lokacin corona na ya bar ba siyan kaya. Kun ce kuna kunun kanwa. ni Kuna samu je me ake hadawa ai kunun kanwa ne? gero ne da kanwa. in daka da ka je ka sai gero ne ka surfa ka surfa she ka shani wani su suna daka irin dakan iyayenmu da suna dakawa amma yanzu mu ba ma daka muna zuwa ne mu surfe eh, ko. Eh, eh, manika amma muka je muka soshe mun zo mun tace kasan ciki sai mu shanya ya bushe mu je mu nika sannan mu zo mu hada kunu cikin gida eh kunu muna hada shi ne zaka dama shi da kanwa ka ji ka kanwa to sai ka jika ka jika kanwa ka sa kayan yaji jika menene ainihin abin ake kumbun kukun da shi ko ya shi dawa dawa eh akwai na dawa akwai gero mun mutanen kan muna ce gero nan ko suna cewa me suke ce wani eh, in ka zo ka ce a baka maiwa maiwa da <laughs> eh. muku da dawa da gero duka haka mu muke cewa daga Kano shi yasa kowanne da Hausan shi ya bambanta Eh, eh, wannan kasuwa ce da ta yi suna ta jima ana ce mata kasuwar malata amma yanzu na tafiya firar da kake da mutane kowa sai ka ga kuka yake wannan kasuwar ba kasuwa ne to na da kasuwan nan wallahi digowar da malata lokaci da mu muke yara wallahi da malata in aka ce asabar mm. insha ndere dai rayin gari ya waye muna zuwa sitan kuɗi ne wallahi lokacin da muke yara gidan nan muna zan da rayin gari ya waye muna tashi ne ana rige-rige muje muna ta dubawa ana sintan kwansin eh, nan amma yanzu da gashi kowa to me ya kawo haka me kike ji shine sadari haka eh to wallahi abin da zan ce kenan lokaci ne ya canja lokaci ne ya canja mm. allah mai canja komai shi ne yanzu kasuwan ya yi sanyi yanzu kaso wadansu sun koma madina wadansu sun koma gari kuma ba siyan kaya wadansu saboda ba siyan kaya suke fitowa waje don a shiga dai a je a sai dai kuma sai kowa ke zaune waje kasancewanki tun kina yare ya kika san wannan kasuwa in an bukaci ki baya da shawara wani mm. shawara za ki to shawarar da zan bayar shine yanzu kasuwan dai komi ya yi tsada ana ji ko komi ya yi tsada da ne cika ga an kasa kaya kama an kasa an kasa an kasa kaya yanzu ba kuɗi gari yanzu kam kun tabbatar mun yi kap-kap ƙarfi ya sake dawo mana za mu shiga aiki gadan-gadan kamar haka. Mene ne sunan kiki ga ce? Yawon kuri barki su sai. Da wani irin kaya kike sayarwa? Yawon kuri saladi, cabbage, pepper, cucumber, vegetables na duka, potatoes duka na cikin. Waɗannan irin kaya duk in kana da kaya akwai inda kake samu kake si kai kuma ka zo kasa ina ne kake samu ya kuri daga farm ne amma airborne ya ka akwai babban farm wurin nan muna zuwa ko kuwa atomic an ba su government ya ba su babban fili wurin isa wurin kuma muna kan zuwa ko kuwa rugulush wannan babban market ana fito da shi kauye kuma shi carrot na tana loka ne kuma shi togo akwai na kuma shi sannan foreign one na mamuna kan sayarwa amma wannan bai dadewa bai jima shi yana batawa amma so da local na yana dadewa yana kan keep one week ma yana nan strong shi salad cabbage komi kasuwanci na tafiya na kasuwancin da ya yi sanyi hmm. ba sai abin da ya sa na fito waje kenan hmm. don she muna yin sai can cikin kasuwan cikin kasuwan hmm. da yake malata yanzu ya yi shiru ba sai abu an fi fito baki hanya ya sa wa muka fito baki hanya kada amma rufon nan na nan ana aje kaya cikin in za ka fito shi ka fito da wani sau da ya ban sha'awa zuwa an ji ka taso shi ka je ka ajiye shi cikin rufon lamarin ke bayan na gama hira da ita sai na hango wata mai sayar da albasa ajiya eh, su kere albasa na ga kina sayarwa to shi albasa dai nan Gana ba mu gona albasa ina kuke samun sai albasa da kuke sayarwa can wurin masu sayarwa daga can abu burushi yaya shi kuma farashin shi yana da sauki wurin yanzu dai babu na'am yanzu dai babu yanzu akwai tsada na'am to in an abin a ce gwamnati za ta shigo ta taimaka yanda za a samu wani irin taimako za ku buƙaci taimakon da muna neman shi sosai kamar wani irin taimako domin albasan ai babu shi nan ga da am eh, shi yasa inda gwamnati ta bar an shuka wani nan da yawa da ya yi sauki wanga ana fitowa da shi har Niger sa kam ya kai garin ga ya yi tsada yanzu kuma ba lokacin shi bane shi yasa yi tsada amma akwai shi garin ga da price shi yi sauki kada a ƙarshe na shiga shashin masu sayar da kaji har na kai gan mahauta su ma a nan ga irin yadda hira da su ya gudana. Me sunanka? Ah, Musa Atinga. Musa Atinga. Ce A ce Musa Atinga wani abu kake sayarwa cikin kasuwa? Ni na cire kaza zabo ko ne da akuya da raguna eh, duk ka hada yanzu akuya madaidaici wanda ya kai a yanka in shi ya kama kamar nan akwai wani ka samu 250 akwai wani 300 na wani kuma 400 muna sai da cartons babba sosai babba sosai ga 400 na'am yaya kasuwa ke tafiya to kasuwa dai to mu ake da muna cikin mundelin nan kasuwa na yana na a lokaci a lokaci to war haka dai muna zamne ne sai dai wani guda guda amma kama wani sala ko birnin haka shi dai muna jin dare kasuwan nan amma yanzu hakan ga sai dai wani guda guda ne da farko za gaya min sunanka sunana sha'ibu na ga kai mahawaci ne babu shakka da wani nama da wani nama kake sayarwa muna sayar da naman shanu muna sayar da naman akuya muna sayar da hanci babu wanda ba mu sayarwa su kano duka akwai su mataki biyu akwai su na'am kamar naman shanu pound shi ɗaya nawa ne na akuya kuma nawa ne na abin nan shi kuma nawa na sai da wani goma muna sai da wani 12 wanne ne goma naman shanu naman shanu shi 12 kuma fa wanne ke na akuya na akuya wato na akuya yafi na shanu tsada ke na'am to na kuke samun eh, nama shanu da ku da raguna da kuke yankawa wannan dabbobi da ke zuwa Ghana duk ba na Gane ciki suna fitowa daga nisa ne su daga Mali je suna zuwa zo su sauka daga Abatuwa mu ma mu je Turako mu je mu saya ana daukowa daga Boko Tamale daga Denof zuwa nan Eh, menene matsala da kuke fuskanta eh matsala dai wannan da kuta shine wurin batun wurin karin mai don batoci yawanci direbobi na yawan magagana in aka kara musu rai sai suna kara mana kuɗi kaya na bisa shi bisa kamin kayan ya zo nan ga gaskiya sai daga kayan ya yi tsada in za ka nemi taimako daga wurin hukuma wani taimako za ka nemi eh gaskiya batun wurin laka da ruwa kowane kasuwan ka duba sai daga ina ya biya ya caɓe ya caɓe idan aka yi ruwa gaskiya mun kai ma hukuma mun kai ma gwamnati mun kai mai kuka manyan kasuwa Ka san kasuwa muna da manya muna da haki duka mun kai musu kuka su ma sun ce gwamnati ya zo yayi eh, gwamnati ya zo har yanzu gwamnati bai zo yayi zo haka muna zo da ciki haka. to jama'a da wannan muka iso ƙarshen shirin na yau sai kuma wani lokaci da yaddan Allah za mu kawo muku wani samun shirin kan sa'an nan ne ne na kuridwanon la muktar abbas suke sallama daga nan accra ghana shirin Hausa. Kasuwa a ƙasashen kasuwa. a kasashe ya take, kasuwa a mu. ta Amerika ga mu shirin binciko mana gahir. Kasuwa a kai miki dole.